Sallama da fatan alheri a gare ku ku ku masu sauraron mu da maraicen Alhamis dinnan goma sha hudu ga watan Afrilu yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida. da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta facebook a shahin voa hausa a yamai babban birnin kasar jamhuriyar nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta voa africa akan mita 102.5 a zangon fm A sauran sassan ƙasar ta Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Idan kuna biye da mu Alhamis uku da suka gabata mun tattauna matsalar taɓin hankalin da ke biyo bayan haihuwa wanda mata da yawa ke fama da shi. Ƙwararriyar likitar mata ta yi bayani. Ƙwararrun likitan ɓangaren lafiyar ƙwaƙwalwa ma ya yi bayani. Haka batun yake Jamila yau kuma za mu tattauna ne akan wasu abubuwan al'ada da ake ma mai ciki ko mai jego waɗanda kuma illarsu ta da su yawa. Al'ummomi da yawa a duniya sun riƙe wasu al'adu gamgam sun ƙi watsi da su saboda a ganin su yin su na sa mace ta haihu lahiya kuma ta gama jego lahiya kuma rashin yin su ne ke jefa mai ciki ko mai jego cikin matsaloli masu yawa domin tattauna waɗannan batutuwa yau mun gayyato wani ƙwararren likitan shi ma daga asibitin koyarwa na malam aminu kano dr abdullahi dahiru wanda zai taimaka mana mu da ku masu saurare mu kara fahimtar rashin fa'idar wasu al'adu ga mai haihuwa ko mai jego za mu tattauna kai tsaye da dr abdullahi dahiru daga mun karanto amsoshin tambayar da muka yi muku a facebook Ku biyo mu ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. Aiki na likitoci, aiki na likitoci, lokacin da mu muke ta kwana, lokacin da mu muke ta kwana, na sari har da dan maholiki, likita na canza masu ciwo, waɗansu na ta ƙugi, waɗansu na ta nishi, waɗansu na ta ruri, waɗansu na ta kuka, waɗansu na ta kuka. sun kaririye ne jini kaca jikinsu jini kaca jikinsu sun galabaita sun yi nisa likita ne za a ya talabe su likita ne za a ya rungume su bata ma babu bata ragi kai sakewa suna ga ala sosai To a Facebook mun yi muku tambaya cewa me yasa ɗan adam yake ƙin rabuwa da wasu al'adu duk da an tabbatar da cewa illarsu ta fi fa'idarsu yawa? Yau da gobe, to Hausawa dai sun ce Allah ɗaya gari bamban, wato kowace irin jama'a na da al'adunsu. To amma akwai mutane da dama waɗanda suna da al'ada amma idan ta ci karo da abin da addini ya ce sukan ajiye al'adar su ɗauki abin da addini ya zo da shi. To amma duk da hakan akan samu waɗanda ko addini ya zo da abin da ya sha bamban da al'adunsu ba sa bin addinin sukan tsaya ma al'adunsu. Sako daga Abdullahi Baban Yusuf ɗan Inyamuran Hausawa wanda ke Baballe na Abba Plaza kasuwar Barci Kaduna Najeriya. Jahilci da rashin wadataccen hankali ne ya sa ɗan adam baya ya son rabuwa da wasu al'adu nashi, duk da cewa illar al'adun ta fi fa'idarsu yawa, kuma duk mutumin da ka san bai da ilimi, to dama bai da wani malami sai shaidan. to shaidan kuma ai ba zai taɓa nuna wa ɗan adam hanya ta gari ba. Sako daga Abubakar Lawal gidan ɗan maye a Jargaba. Yau da gobe ikon Allah, yau da gobe mai sa amara amarya. Yau kuma VOA Hausa kun zo da kurman baki. Ai ya kamata ku rubuta kamar wata irin al'ada ce take da illa kuma kakanninmu sun ji daɗin al'adar ko ba su ji ba. Ma'ana ku yi misali da wata al'adar da kuke ganin tana da illa sannan sai ku ji ra'ayinmu. Ni a ganina duk al'adar bahaushe tana da kyau sosai da kashi casa'in da 99 cikin ɗari haka zalika addininmu na musulunci kashi casa'in da bakwai cikin ɗari, duka suna da kyau sosai. Na harko al'adar bahaushe kwaɗe ce tak bata da kyau ita ce wai mutum idan zai yi armi sai ya wahalar da mahaihin yarinya ta hanyar sai ya yi wa yassa kayan ɗaki wannan al'ada bata da kyau ko kaɗan. Sai kuma ɓangaren addinin musulunci kwaya uku wacce ba ta da kyau kuma ita ce za ta rusa mu kuma ba zan haɗa ba don gudun zagi da kuma za a hitar da ni daga musulunci kuma na tabbata wannan abu kashi uku cikin ɗari a cikin musulunci ko a makka ko a madina ba abin wannan abu larabawa kashi 99.9 cikin ɗari mace ɗaya suke arma mu kuma sai mun jera mata hudu a gidajenmu mu haihi 'ya'yanmu da yawa kuma su hi ƙarhinmu Saboda haka ya kamata ku rubuta mana irin al'adar da take da illa a yanzu sai mu sharhi a kai. Sako daga Adam Salisu. Shaidan mana, dama shi duk abin da zai amfani al'umma ba so yake yi ba, shi kuma bil'adama ya kasa fahimta. Sako daga Asiya Ahmad. Yau da gobe abin da ya sa wasu 'yan adam ba sa barin al'adunsu musamman ma bahaushe ƙarancin ilimi ne kawai ke kawo hakan wanda sun taso sun ga kakanninsu da iyayensu suna yi shi ya sa ba su barinta sako daga kabir nasir shemi yau da gobe bahaushe yakan ce sabo turken wawa al'adunmu wasu kan sun saba wa addini ma allah dai ya sa mu gane Sako daga sadis Rabin Dami Bauchi. Yau da gobe ba komai ba ne rashin ilimi ne da rashin sanin ya kamata, kuma da yawa daga cikinsu suna koyan waɗansu al'adun da ba nasu ba, kamar misali 'yan matanmu na yanzu idan kaga ga tuhahin da suke sanyawa a jikinsu kasan ba al'adun musulmi ba ne. kowa ya san al'adun turawa ne amma idan kai magana maimakon a gyara sai a ce maka zamani ne shin wani irin zamani ne da zai ruɗe mu har mu manta da al'adunmu da addininmu da ma mu na yau da kullum amsa ilimi shine babu daga ƙarshe allah ya kiyashe mu amin sako daga makinta alhaji gwani difa Rashin ilimi gami da taurin kai su suke sa wasu mutane ƙin rabuwa da wasu al'adu duk da an tabbatar da cewa illarsu ta fi fa'idarsu yawa. Sako daga Shamsu Habibu Azare. Duk wanda ya bar gida gida ya bar shi. Abin alfahari ne wasu al'adunmu muddin in ba su saba ma ka'idojin addini ba. Sako daga Muhammad Abdulhamid Das. Salam yau da gobe, sabo turken wawa. Wannan shi ke damun yawancin mutanen da suka kankama al'ada mara amfani da ƙarfi. Ina fatan shirin yau da gobe zai wayar da kan irin waɗannan mutane ko sa gane. Sako daga Adamu Muhammad Kurema Unguru da ke garkan Shehu Muhammad Gibrima Unguru. Yawancin al'adun da suke da illa ba sa rasa amfani ko ɗan ƙalilan ne. Hakan yana iya hana ganin illarsa a hili. Sako daga Aminu Gamawa. Yau da gobe, duhun jahilci da ƙauyanci na daga cikin abin da ke sa kafuwa da naci akan al'adu ko da kuwa sun ci karo da karantarwar addini. Sako daga Tukur Garba Isa. Wato yau da gobe hakika shi mutum ɗan adam Allah ya halicce shi ne da son bin abin da ya gada daga iyaye da kakanni ba tare da la'akari da wannan abin mai illa ba ne ko akasin haka. Misali mai cin goro ko mai shan sigari za ku ga shi da kansa ya san illarsu kuma ma har yakan hana wanda ya ga yana sha amma duk da hakan za ku ga yana ci yana sha saboda ɗabi'antuwa a kansu da ya yi kuma barin ci ko shan su ba ƙaramin tashin hankali ba ne a gare shi saƙo daga habu sale sandamu jihar katsina rashin ilimi na addini da na zamani da kuma ƙarancin tunani yake sa mutane ke riƙe al'adu fiye da kima saƙo daga ma'azu umar hanafari al'ada ta zame ma wasu alaƙaƙai a cikin jiki shi ya sa ba za su iya dainawa ba saƙo daga abubakar a kota ɗan nijar jamila Ka mu je ga Dr. Abdullahi Ɗahiru, Muhara tattauna da shi kai tsaye a wannan zaure akwai Adam Salisu wanda ya ce da ya kamata mu rubuta kamar wace irin al'ada ce mm. da mu ba da misalin al'ada. Kwarai. dalilin da ya sa ba mu yi haka ba malam adam salisu da gangan muka yi haka saboda an daɗe ana yi mana tunani kuma an daɗe ana ɗora mu akan tunanin da ba namu ba yanzu lokaci ya yi mu koyi yadda mu da kanmu za mu yi tunani da kanmu da kanmu gashi kuma wannan mu ta cimma ruwa saboda ba mu ba da misali ba amma gashi yadda muka so ku amsa gashi kun amsa kwarai da gaske shi ma shi yanda ya yi bayani sosai ya yi bayani sosai saboda ya nuna cewa ya fahimci inda muka sa hanya kuma haka shirin yau da gobe tsarin shi kenan domin dan me sai dai gidan jarida ko gidan kafofin yada labarai ne za su rika su za su muku tunanin su za su rika sa muku ra'ayoyi a cikin kanku gaskiya zamani yayi yanda za mu haɗa karfi da karfi domin mu ilmantar da juna da fatan adam salisu zai bamu lambar waya shi saboda muna da tambayoyi da yawa akan wasu abubuwan da ya ɓoye ya ki bayyanawa a gaskiya yawa Salamu alaikum, dakta. Dakta, kana jin mu? Ina jin ku. Yawwa, to ina wuni? Lafiya kalau. Yawwa, kuma dai muna, muna godiya da ka karɓi wannan gayyata ta mu domin ka taimaka mana mu da masu saurare mu ƙara ganewa mu fahimci abubuwan da za mu tattauna a kai. To, insha Allah. Mhm. Yawa muna magana ne akan al'adu waɗanda wasu suna ganin suna da kyau wasu kuma ba su da kyau musamman dai al'adu ne masu nasaba da lahiyar mace mai ciki da kuma lahiyar mace wadda take cikin jego. Kamar mm. yawa kuma akwai rubuce-rubuce da kai akan irin waɗannan al'adu waɗanda suka nuna kamar uh, eh, su ko kuma illolinsu kai sun yi su yawa. Kamar wani mm. ƙarin bayani za ka yi a kai? Eh ah, al'adu ne waɗanda yawanci ake yi a lokacin da mace ko take da juna biyu ko kuma bayan ta haihu to a lokacin ma abin da ya sa ne wannan rubutu shi ne na aiki a lokacin a wani bangare na inda mata suke haihuwa so sai muka dinga samun mace ta haihu lafiya kalau an sallame ta amma ta je gida sai a dama da ta kafafuwa sun kumbata tana haki to to yawanci eh, da muka sani shine eh, a kasar hausa idan mace ta haihu yawanci ana yin wannan wankan da wanka ne da ake yawanci sau biyu kuma za a girka babbar tukunya garwa ma dakta wani lokaci garwa ce to garba <laughs> yawa sannan akwai sassaƙe sassaƙe da ake sakowa sai a saka a ciki sannan za a dafa su biyu safe da yamma so ana so matan ta za ta shiga banɗaki ta wanka da wannan tafasashen eh, wannan ruwa ɗin mm. sannan shi kuma jaririn shi ma wani lokaci ana ɗebo wannan ruwa a bashi to abubuwan da suke faruwa za ki ga na farko saboda ruwa ne tafasasshe za ki ga akan sami mace ta kone ta salibi eh, na farko kenan sannan kuma shi bayan wankan jegon a lokacin ana hada shi kuma da shan kunun kanwa wanda kunun kanwa na a ciki abinda eh, akwai wani sanadari na sodium shi kuma sanadarin sodium a jikin mutum da yake yana kawo taruwar eh, taruwar ruwa a jikin ɗan adam to ga mace ta kumbura ta sami hawan jini so a hankali a hankali idan ba ɗau mataki ba sai ta kai har ta zuciyarta ta zo ta gaza sai ki ga tana haki mm. Dokta akwai masu ganin akwai masu ganin cewa irin taɓin hankalin nan da mata ke fama da shi musamman mata masu jego taɓin hankali na bayan haihuwa akwai masu ganin cewa wai rashin yin wankan jego da wannan tafashashen ruwa garwa guda shi yake sa kawo irin wannan matsala ba shi yake kawo ba ko a nan kasashen tura akan samu wani ana kiransa kuturin psychosis so akan sami kaɗan daga cikin mata bayan sun haihu din za su samu wannan abin so yanki za ki wata matar abin da yake faruwa ko ba ta son eh, magana da mutane ko ta shiru ko kuma ta dinga yin wadansu abubuwa kamar na masu eh, taɓin hankali amma in an kai ta asibiti an ba ta magani za ta ga ta warke saboda haka ba shi da wani alaƙa da ko ana yin wankan jego ko ba a yi. Mm. Yawa dakta idan za ka ba masu sauraron mu shawara game da wannan wankan jego ya kake ganin za a yi shi inda ba cuta kuma ba cutarwa? Eh, wankan jego dai wanda ake ciwo wankan jego gaskiya wannan ba shi da amfani wanda za a tafasa ruwa ya tafasa sannan mace da shi ta yi wanka da shi amma kuma kowa ya san ai mutane wajen wanka suka dan ma wannan ruwan da za su yi amfani da shi to in wannan ne ba wani hauki amma wankan jego wanda za a sa wannan ruwa a cikin kwatan gaskiya bincike ya nuna cewa ba shi da wani eh, amfani saboda cutar wata ma ta fi yawa gaskiya. Eh sosai saboda ni a nan duka Allah ya kaddara na aihi ‘ya'yana duka biyu a nan kuma za ka ga eh, mace tana kwance tana cikin naƙuda ma za a ɗauko ƙanƙara ana sa mata a baki. kuma idan idan mace ta aihu yadda dai ruwa dai mai dumi dai haka yadda zaka bude famfo da dumi dai kawai haka mutum zaka shiga kai wankan ka kuma ga eh. nan dai har yanzu <laughs> alhamdulillah eh ai ma in kin lura ma kusan ko a nan kasar Najeriya da Niger ai za ki ga yawanci Hausawa da Fulani da kuma waɗanda suka da ɗan Hausawa da Fulani suke yawanci in kika duba kabilun kudancin Najeriya ba sa yi kuma ba wani abin da yake samu su sannan ko dabbobi kusan duk komai ina fi inda sai adam a da kuma an san haihu ai ba sa wani wanka sannan ba abin da yake samu wani lokaci kuma wata tsohuwa ma za a samu wadda da, irin darbejiya din nan za tana ɗiban ruwa ana laftawa mace kahinta ya da wanka jikinta duk ya zama wani iri kuraje ya yi mm. kaushi mm, mm, ko wannan kurajen ko kuma ta ƙone ko kuma saboda idan eh, ruwan zafin yi wa sai wata ta kusa suriya ma sai shiga an fito da ita da Mm. Dokta Inato menene fa'idar kamar ko kasashen da suka ci gaba nan ko irin su China haka tun tun din nan suna gasa jiki kamar iyaye wanda suke basha da nono ko ma mu a nan gida zaka ga ana gasa nono don ruwan nono ya fito haka sosai ko kuma a ce ka shiga cikin ruwan zafi dai ba wai na zafi mai kamar na jego din ba amma ya dan gasa jikinka saboda yana sa ruwan nono ya fito baya ma iyayen da suke samun matsala menene fa'idar wannan don bincike da yawa ya nuna cewa yana taimakawa eh, gaskiya dai yawanci ah, ilimin likitanci na kasashen yamma gaskiya yawanci ah, abin da ake koyarwa shi ne in dai mace ta haihu tana ci abinci mai kyau sannan shi jaririn zai kama nono ya sha insha wannan nonon zai zo ah, amma ba na yin wannan yasa eh, nonon da ake da ruwan zafi yi wani tasiri mm. yawwa to dakta ka himma haihuwar tun lokacin naƙuda akwai kuma wata babban matsala dakta wannan yankan gishiri na'am na'am yawwa to shi wani ƙarin bayani za ka yi mana akai mm, shi ko da yake dai yanzu kusan ba a cika ganin sa sosai ba amma shi ma al'ada ce yawanci musamman mai haihuwa fari saboda ah, ba ta taba haihuwa ba to idan ta daɗe tana wani naƙuda sai a kirawo wanzani ko ungozoma sai su zo su yanka a gaban mace ko ta sama ko ta ƙasa to wannan ah, suna ganin kamar zai ƙara wanda ɗan zai fito amma bambanci su na asibiti shi ne in a asibiti ne in za a yi wannan yanka ɗin yawanci ana yin allura a kashe zafi sannan kuma bayan an yi za a saka wani a tsirki so sannan kuma daga baya za a ba mace magunguna na antibiotics eh, sannan kuma likitocin da ke sun yi ilimin abin sun koya sun san yadda za a yi shi da kyau ba zai yi illa ba na'am so wannan tun da kin ga wani lokaci idan an yi din zaki ga jini ya zuba sosai sannan kuma kayan idan ba a tsabtace su ba za su iya saka waɗansu cuta kamar na hiv kamar hepatitis kamar cutuka da ake ɗauka ta wajen jini so bayan wannan kuma jini zai iya zuba sosai har mace ta fita da hayyacinta sannan kuma in ma ba a yi shi daidai ba idan ya tashi ya zai warke ba daidai ba sai ki ga daga baya mace ta zo tana samun zafi ko wajen saduwa ko dai waɗansu eh, matsaloli dai. Hmm. Yawa. To da akwai kuma kana ganin cewa ko a cikin binciken da kai da akwai al'adar mu da take da kyau wanda ake yin shi al'adance din da za a iya ci gaba da shi kamar na san dai kwana da yaro ba wai cewa al'ada ba ne ba amma na ga a nan suna son iyaye su rika kwana da yaransa akan su rika raba gado din nan amma kuma an nuna cewa sau da yawa suna dan kwanciya suna dan kwanta a kan saboda amma kuma sai naga anan yaro daga an aihe shi sai a ce a kai shi ɗakin shi shine da da farko haka suke sai kuma suka ga cewa wannan wai yana sa ƙara wannan kamar taɓin hankalin bayan haihuwa din nan saboda baya sa yaran su shaku da iyayensu amma kuma sai bincike kuma ya zo ya nuna cewa suna yaran suna mutuwa ta wannan hanyar wani irin ƙarin bayani za ka yi mana game da haka abin da ake so ne mace in ta haihu daga ta haihu din an ce wannan mabiya da take fitowa a ɗauɗan a bata ta fara shayar da shi to wannan yana da tasiri wajen sa shi wannan nonon ya zo sannan kuma yana daɗa saka bond eh, da hausa kamar eh, shakuwa kenan ko hmm. shakuwa tsakanin uwar da ɗan sannan kuma idan in suna zaune koyaushe a waje ɗaya kin ga za ta fi kula da shi akan a ce an kai shi wani ɗaki daban. Mm. Haka kuma wajen kwantar da yaro a nan akwai akwai maimakon wai a kwantar da yaro rigingine a kan bayan shi sai a ce a kwantar da shi rubda ciki. Mm, da ba, kin sai yanzu suna eh, ta faɗakarwar a daina yin rubda ciki. Sai dai a gefe. bandar ginginan ma mm, ko kuma goyo mm. Za ki ga mu ni a nan zan goyi yaro yadda ake sai ki ga mm. ana a ah, kawawan shi za su yi wane ne wane amma kiga duk yanzu ce. sai dai yi goyo a gaba ta gaba A irin da ake sawa. san kin jima da kin eh mu da muka eh, zo daga eh, baya baya yanzu. Duk sun yi bincike da ya nuna sosai abubuwan da muka muke yi a kasashen mu suna da amfani sosai. Zaki ga yanzu hatta goyon bayan. Ban da dama ban wankan jego ba su fara yin shi ba ma ko? Amma goyon ya nuna cewa ana yana ƙara shakuwar nan. Sannan kuma mm. yara saboda ana suna kiran shi wai kamar abin nan ban sani ba da Hausa me za a ce mishi amma kamar kamar uh, warmth dumi? Dumin yaron da na maman saboda yara suna jin kanshin iyayensu yana taimakawa dai sosai wajen su fahimtar iyayen da su kuma yaran su ya kara dankon soyayya tsakaninsu. Na'am, na'am. Duk a abubuwa ne masu kyau amma bayan wannan ma ai akwai kama al'adar cire beli. na jin eh, kamar yi magana ta ba. Eh wanda ake ta na hakkin waya ko? Yawwa to shi ma ah, kun ga shi ma yana iya kawo zubar yana iya hmm. kawo shigar kwayoyin cuta. So ma kin ga ba sannan to likita amma ba shi kaɗai da ba shi kaɗai ake cirewa ba da kuma abin da ake cirewa a gaban ya mace to eh, shi kuma wannan eh, menene dai wannan ake cewa ko menene ne ko anguriya ake cewa ko anguriya ko mm, mm, akwai wani mm. abu anguriya wanda shi ma dai yana yana illa amma ban sani ba menene a turance sannan kuma menene ake cewa sannan kuma me fa'idar shi a shi shi ma ana ce wani abu ne a gaban mutum saboda akwai tunanin da za ki ga ana yi cewa idan ba ci mace wannan ba kamar za ta sami matsala wajen aure so za ki ga shi ma wanzani ake samowa mm-hmm. kamar yadda ake cire wancan beli din shi ma zai zo da aska sai ya cire so za ki ga shi ma idan an cire ko dai jini ya zuba ɗin shi ma ko kuma dai a saka waɗansu ƙwayoyin cuta ɗin. Mm. Shi ne to FGM? eh female genital mutilation ba shine hmm. female genital mutilation eh, eh yawa dama tambayar da nake so in yi na gaba in ce ko shi ne akwai batun da ba a cika sanyin shi ba wannan batu na kaciyar mata inda wasu suna dangantawa da addini wasu kuma suna ce a'a wannan ba addini ba ce hmm. al'ada ce Na'am, na'am. Eh, Yawwa, to shi ma akwai matsalolin da ke tattare da yin haka a yi dakta. Eh, ai duk kamar wancan lelin ne ko lelin kwayoyin cuta ko kuma ya zuba saboda yawanci ne akwai wannan kuma kuma idan macen da aka yi wa wannan kaciya akwai bincike-bincike da yawa da suka nuna cewa idan ta girma ta yi aure wajen saduwa da, da mai gida ana samun matsala sosai hakan kuma yakan kawo rashin fahimta saboda shi mijin idan bai sani ba idan ba a mishi bayani an yi mata wannan kaciya ba ba zai iya gane me ke faruwa ba abin har ya kai ga rabuwa har ya sake ta kuma ta zauna haka ba aure na'am na'am hmm. ya danganta da yake hawa hawa ne a kowanne za ki ga wannan halitta da wa clitoris da turanci so za a yanke wannan gefen su so in wannan ne ga ba dole ya kawo matsala su ba to amma akwai wanda za ki ga ah, an yanke jikinta sosai amma duk wannan a nan kasashen ba suka yi ba amma akwai kasashen da za ki ga in an yi wannan ɗin sannan kuma a zo a ɗinke wajen kawai za a bar wajen da jinin al'ada zai dinga fita to irin wannan su za ki ga su suke samun wannan matsala ta samun matsala wajen saduwa din. Mm. Akwai binciken da ya nuna cewa a kudancin Najeriya ana yin wannan kaciyan mata sosai fiye da arewacin Najeriya. amma likita kamar tunda wannan magana al'ada muke in an haifi yaran nan kamar a mm. arewacin Najeriya din abinda bamu fahimta ba da shine wanda ake yi bayan an haihun kenan saboda kaga FGM mm. din yana zuwa da kamar da akwai level level daya level biyu level mataki mataki mm. to mu kamar wannan wanda da ake yi wa jarirai mata din kamar za a iya kiran shi kenan mataki na farko duk da saboda a kudancin Najeriya din su suna yin har mataki na uku har zuwa na hudun ma Yawwa. Mm. to shine ma yanzu dai amma ba kasafai ake yin wannan shi cirewar ba ko yanzu kamar an rage mm. yin shi ya ragu gaskiya mm. ya ragu sosai saboda mutane eh, ana ganin illar yin hakan musamman tunda wadanda suke din ba wani cikakken ilimi bane da shi akai eh. to ina kuma maganar yadda a al'adance irin in an haihu dinnan zaka ga mai jego ta tafi gida ta zauna da mutane irin a taimaka mata har sai bayan ta yi arba'in ko kuma mm. yanzu zaka ga irin za a zo mata a zauna tare da ita menene fa'idar wannan akan a barka kai kai kadai sabon haihuwa daga kai sai jariri kamar yadda nan a nan mm, ake gaskiya kamar wannan tana da amfani ta wani bangaren saboda matar da ba ta taba haihuwa ba kamata a ce an hada ta da wata da za ta iya koya mata to amma wani lokacin kuma sai kiga an samu matsala ko wajen komawa din ko rike wannan ba wai abu ne na likitanci amma social issues ne da za ki ga sai a sami wani lokacin rashin fahimta tsakanin matar da mijin saboda akwai al'adun da suke biyowa baya akwai su wannan barka da ƙunshi da ku amma in ba don waɗannan al'adun ba za ki ga dan mace ta da ta zauna da wata dattijuwa da za ta ko mata suna ah, ganin wannan abin ne amfani Ina to fa'idar miji ya shiga ya ga haihuwar matar, kamar yadda a nan suke yi, wanda ya nuna cewa yana sa su su ma su tausaya mata bayan ta haihu din nan kuma su shaƙu da ita su shaƙu da yaron. Ina me kake ganin cewa za mu iya koya ta wannan? Mm, yana da kyau amma a nan yadda mata suke haihuwa za ki ga asibiti na gwamnati kuma mace ba ɗaya ba biyu ba suna da dakta dakta kai dai su ma za su ma za ku yi shi yasa kake kewayewa su ma za ku yi in kun ga mata na aihuwa shi yasa eh, za ki ga a Najeriya ma akwai asusoci amma yawanci na kuɗi da gaskiya ba na gwamnati ba inda mutum din ya shiga eh, amma saboda suna gwamnati za ki ga matan suna da yawa sannan wannan da mijin wannan da mijin ba su da wani zai shiga masu wani amfani a ce akwai Eh sosai dakta muna godiya sosai da ka ɗauki dama da lokaci eh, ka ba mu dama kuma ka ɗauki lokaci muka tattauna da kai kai mana waɗannan bayanai mun gode sosai. To ni na godiya hajiya Halima da Jibrila. mun gode sosai ma saurare iyakacin shirin kenan sai gobe idan Allah ya nuna mana yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da Kamila da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyar mu Malama Zainab Abdulrahman Halima Jimro ke sallama da ku sai gobe ku huta lahiya. Wasan kokowa ba ta mance ba.